وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai tarin albarka yammacin juma'a yau 27 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan bakwai miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shi ne darasinmu na 109 dawowanmu bayan hutu da aka tafi na ibadar azumin watan ramadan muna fatan allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukanmu abinda muka yi na kurakurai ubangiji ya fi mana allah subhanahu wata'ala ya ba mu jajircewa akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama muna ƙara ba da afuwa saboda mun fara karatu ga ruwa kuma ya sauka kuma an sani ba abu ne wanda ba a hannun da yake ba akwai da yawa yan uwa wanda za su so su zo to amma kuma saboda wannan hadarin da ya taso ba su iya su zo ba mun saba idan hadari irin wannan ya gangamo haka to akan ba da hakuri saboda na nesa wadanda suke sha'awar a ce suna gurin sanda a kai karatun amma tun da har an zo kuma an haɗu to za mu yi karatun a haka in ya so sauran yan uwa da ba su kamun zuwa masaji bayan an ɗauka da farko kafin ku shiga karatu a madadin yan uwa da suke wannan majalisi da ni kaina a muna mika ta'aziyarmu ga mutanen jihar kano da mutanen najeriya gaba daya da afirka ma duka bisa rasuwar daya daga cikin manya-manyan arewa ko manya-manyan najeriya ne mai tama dan masani mai tama ne wanda Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ubangiji ya yafe masa kurakuransa Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomarsa ya haskaka masa kabarinsa ya ta masa shi ubangiji ya bawa ɗan uwansa danginsa masoyansa na kusa da na nesa dangana ko kuma idan ta mutu zo Allah cika mana da imani akwai ɗaya daga cikin masu taimaka ma wannan tafiya ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine AY mai kifi Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa muna yi mata addu'a ita ma Allah subhanahu Ta'ala ya gafarta masa Allah ya danta da rahama Allah ya fi mata kurakuranta ubangiji ya yalwata mata kabarin ta nasu kafa ta shi eh akwai kuma alhaji sani irin su JDS wanda shi ma nan muke karatu da shi ko da yaushe nan wanda duk suke zaune a nan gaba sun san shi ah, da ne mai nutsuwa duk karatuttuka da shi ake yi Allah ya masa rasuwa karatun ƙarshe ma da shi muka yi muna masa addu'a Allah ya kansa da rahama Allah ya manta masa Allah ya sa ya huta Allah ya ubangiji subhanahu wataala ya alkinta masa zuriya sai a rubuce su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ya yafe musu ya gafarta musu bismillah wala rahman za mu tashi yanzu muna cikin eh, muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم. الله سبحانه وتعالى يتي ya ayu hannasu ya ku mutane kulu min ma halalan ardi ba ku ci daga abin da yake doron ƙasa na halal kuma daddada wala tattabi'u ta shaytani kada ku bi hanyoyin na hula kuma aduwwun gobe, lalle shi shaidan. makiyi ne kuma mai bayyana kiyayya innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha kuma kadai yana umarta ku ne bisu'i da mummunan aiki wal fahsha da aikin alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku maganar da ba ku da ilimi akan ta ku jangara masa ita wannan aya mun fara tafsirin ta kuma mun ci karfin tafsirin ta kafin ku tafi hutu ina jin gabar da ta rage ba mu fassara a cikin ta ba shine wala tattabi khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin a wannan aya Allah subhanahu wataala ya kirawo mutane duka ya kirawo mu'minai da waɗanda ba mu'minai ba dan ya ce ya ayyuhan wasu daga cikin malaman tafsiri kamar ibn ashur yana ganin irin wannan kiraye kiraye da Allah yake alqur'ani da ya ayyuhan yana nufin mutanen makka mushrikai saboda idan kiran ya hada da wanda ba su ba idan kiran idan kiran ya hada da wanda ba su ba aka ce ya bani adama idan kuma ahlul kitabi suna ciki akan idan su ake nufi da kiran za a ce ya alal kitabi idan kuma mu'mine ne akan ce ya ayyuhal ladina amanu saboda haka ya ce a iya fahimtar sa ya ayyuhan nasu idan ta zo to ana magana ne da mushrikai mushrikan quraishawa da waɗanda suke bisa irin addinin su a lokacin su ake nufi da ya ayyuhan nasu wasu daga cikin malamai kuma suna ganin ya ayyuhan nasu kira ne ga kowa da kowa kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nasu taqu allazi khalaqakum min nafsin wahida saboda ka kira ne zuwa ga dukkan mutane waɗanda asalin su ya faro daga annabi adam da hawa alaihi wassalam saboda ka anan ya ayyuhan nasu kira ne zuwa ga mu'minai da kuma waɗanda ba mu'minai ba Allah subhanahu wataala ya ce kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da yake kasa halalan tayyiba na halal kuma da dada wato aka kayyaje shi da waɗannan sifofi guda biyu ya kasance halal ne wato abinda Allah ya halatta kada ku ci abinda Allah bai halatta muku ku ci ba kada ku amfana da abinda Allah ya haramta muku amfani da shi sannan tayyiban ya zama daddada wato ku guji dukkan abinda yake mai cutarwa ne wanda rai wanda lafiyayyen rai yake kankamin sa da duk wani mai lafiyayyen hankali yana kankamin wannan abin da wannan gaba ta halalan tayyiba sharhinta a wancan uh, tafsirinmu da muka yi na ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala yakan ba da umarni ga muminai ya ce su yi kaza ko su bar kaza waɗannan muminai ne dama an san cewa masu bin umarnin Allah ne ko waɗanda suka ce sun shirya za su bi umarnin Allah sun yarda da Allah a matsayin ubangijinsu abin bautarsu sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo wanda ya zo musu da sako daga Allah Zaka so idan aka kira wasu aka ce ku yi kaza ku bar kaza za mu fahimci da wurwuri za mu fahimci dalilin kiran su a umarce su ko a hana su saboda su masu biyayya ne ko kuma a'a alal akalla sun nuna a shirye suke za su yi biyayya shi yasa aka kira wasu da sunan da yake nuna cewa sun shirya din kuma sun yarda za su yi wa Allah biyayya shine sunan imani to amma anan Allah subhanahu wataala ya kira mu'minai da wanda ba mu'minai ba ya ce kulo min bafil ardi halalan ba. watakila mai sauraro ya ce to shi mumini ya yi imani da Allah ya yadda zai kadaita Allah da bauta zai bi umarnin Allah zai bar abin da Allah ya hana shi da haka shi ba mamaki don an umarce shi ya ci halal to amma kafiri da ake ta gwagwagwa da shi ake ta fama da shi sai yadda akwai Allah ko kuma yadda Allah shi kadai ne abin bauta ba maganar ya ci halal ake ba ana maganar ma tukunna ya yadda cewa Allah shine kadai za a bautawa kuma shi kadai ne mai bada umarni da hali haka ya aka fuskantar masa da kiran ya ci halal wasu malamai suka ce eh duk da cewa kafiri ne ya ƙin imani da Allah subhanahu wata'ala a matsayin ubangiji abin bauta to amma kada a manta da cewa su mushrikan maka da ma wasu ba su ba da yawa ai sun yarda akwai Allah din kuma shine ubangijinsu shine ne shine yayi su daga babu shi yake azurta su shi yake ba su shi yake hana su <coughs> sun yarda da wannan to kamar anan Allah subhanahu wataala gaya musu yake cewa duk da kun yarda ku bauta min kun yarda ku bi ubarni na to ku sani cewa abinda nake umarta ku da shi shine abinda yake maslaha gare ku <coughs> ku bi wannan umarni ku bi wannan maslaha ko ba komai ba za ku samu wato zaman lafiya a rayuwarku domin idan ka ci halal kuma wanda yake da dada kyakkyawa tsarkakakke alal akalla zaka kare kanka daga fada cikin wasu cututtuka zaka kare kanka daga kamuwa da wasu cututtuka waɗanda cin haram da abinda Allah ya haramta yakan haifar wa dan adam shi to ko ku kafirai ne kuna son ku zauna lafiya kuna so ku guje wa cututtuka to ku gwada ma ku ci iya abin da Allah ya halatta ku tsaya akan wannan ku gani cewa wannan ba zai ba ku lafiya ba saboda ka kaga ashe kamar ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalin su akan cewa su bi wani abu na umarnin Allah koda da ko ba su yi imani a matsayin su na a matsayinsa na abin bauta su shi kadai ba amma su gwada bin umarninsa za su ga amfanin haka a rayuwarsu domin za su kauce wa abubuwa da yawa da yake cutar da su a yanzu haka za ka ga cewa kamar da na karanta ba jimawa ba cewa kasashen turai kun san akwai halal meat halal meat nama na halal da ake sayarwa saboda musulmi mazauna can kasu shi kasu sai dabbar da shaƙe ta aka yi ta mutu bayan ka ta aka yi ba to saboda haka akan bude wuraren sai da halal sai a buga a jikin takardar cewa wannan halal ne to yanzu abinda ake magana cewa yanzu su masu wannan halal ne sun fi kowa ciniki sun fi kowa ciniki abin ba wai ya taƙaita ga musulmi ba ne domin in kawai musulmi ne za su saya to ai ba su da yawan hada za a ce sun fi kowa ciniki saboda su ma kafiran sun fahimci cewa wannan halal mintin ya fi zaman lafiya saboda haka sun zo su ma sun yi ca akan halal mintin, saboda haka sai samun wato karuwar bude guraren sai da halal mintin ake ta yi kwanan da nake karanta wannan to kaga sun kimin Allah a matsayin shi shine ubangiji wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi da sakon karshe amma kuma sun fahimci cewa abinda zo da shi din nan shi ne amfani gare su sun koma gare shi su ma suna cin sun watsar da batun su ci dabbar da suka shaƙe ta ko suka sa mata lantarki suka yi shokin din da ta mutu sun daina sun daina cin wannan to shi yasa Allah subhanahu wataala ana sai fuskantar da kiransa zuwa ga da wanda yake ba da wanda yake mu'mini da wanda ba mu'mini ba kamar yana ga wa kafiri cewa in za zaka rike wannan abin da nake faɗa baka umarni da shi da za ka same shi cewa ya fi zama salihinka ya fi zama maslaha gare ka a rayuwarka ko da baka yi imani ba ne zan nuna maka abin da zai amfana da kai za ka kakkaci sai abin da yake halal sai abin da yake tsayi ka duba ka ga abin da mubinai suke ci kai ma ka ci irinsa za ka kwana lafiya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan al khutuwat shine taku dan ka daga kafarka ta dama ka ajiye ta a gaba ka taku ka sake ɗagawa ka aje ta habu ka aje ta gaba ka taku biyu haka taku da mutum yake shine khutwa shi yake kira khutwa al khutwa jam'in sani a kamar isti'ara ce abinda malaman balaga suke kira isti'ara tamthiliya kamar ana kwatanta halin wanda suke bin hanyar shedan kamar matafiya galibi matafi wanda bai san hanya ba yakan lura da ina ake bi ka biyo wuri kana tunanin ana bin nan ko ba abin nan abin da zai sa ka gane inda ya kamata ka bi ana bi ko ba abin shine ka ga sawun matafiya ka ga sawun matafiya ku ce wannan hanya ce kuma ana ana binta don haka zaka bi ta in kaga guri babu alamar cewa dan adam yana taka babu alamar sawun dan adam to zaka zaka zaka guje shi to kuma shi galibi wanda zai bi irin wannan kwatance wanda zai bi irin wannan sawu ko taku za ka samu zato ne yake yi cewa wannan hanyar idan ya bi ta za ta kai shi inda yake so amma ba shi da tabbas ai illa iyaka inda za a tambaye shi meye dalilin ka kawai bai wuce ya ce na ga matafiya na bin nan ba shi ne dalili na kaga ne ta takalidi wato ka bi mutum ba ka san hujjar ka san me sa yabi wannan gurin ba ba ka da wata masaniyar da take nuna maka wannan sawon da ka gani me biyar da shi wannan gurin ta yi ma sawon bugu ne wanda kake guje masa sawon barayi ne ƙarshe kana tafiya za ka kai kanka matsuguninsu ne ba ka sani ba saboda haka kawai dai kawai kaga sawu alamar tafiya ka bi ta amma ba ka da wani dalilin da ya sa ka bi wannan illa zaton da kake cewa za ka samu wato mafita daga wannan to sai zamana an ɗauki wannan irin kwatance ko irin wannan salo na magana laraba suna amfani da shi a ce fulan ya tba'u khuta fulan Wane yana bin sawon wanani, ne ma'ana yana koyi da shi yana kwatanta abin da ya yi to anan sai Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaytan al-khutwa ko dai bi sukuni ta kamar yadda yake a qira'at jumhur khutuwati shaytan bi sukuni ta kamar gurfa da gurfa da zamanin jam'i ne ko kuma ta shaytan kamar yadda yake a kira'ar wasu daga cikin makaranta ibnu amir qumbul da kira'a qumbul an ibn kathir da kuma kira'ar ruwayar hafs an asim sauraka sun sun karanta shi ta shaytan duk dai abu da yake nufi yake nunawa aka ce kada ku bi hanyoyin shaytan takun shaytan ku bi nan anan khutbin shaytan shi ka bi abin da zuciyarka take saka maka take maka waswasi a kansa <coughs> galibi kuma waswasi irin wannan zaka same shi daga shaidan din ne baya da za ka san cewa shaidan ne yake maka wannan abin da zaka bi inda ka san shaidan ne ba zaka bi ba amma jin cewa zuciyarka ce take saka maka abin da take saka maka ko mara kyau to in ka bi shaidan ka bi anan kalmar ash-shaytan ta zo da alif da lam alif da lam ɗin ko zama lil jins ne ana nufin kowane shaitan tunda shaitan ba ɗaya bane shayatin ne saboda haka anan wala tattabi'u khutuwati shaitan ana nufin wala tattabi'u khutuwati shayatin kan ku bi hanyoyin shaidanu tana yi wa al'alif da lam ɗin da lil'ahad ce ana nufin kada ku bi shaidan wanda shi ne iblis kan ku bi hanyar iblis iblis kuma shi ne babbansu shi ne asalin dukkan shaidanu kuma shi ne babban mai ba su umarni kuma dukkan wani waswasi da wani sake-sake da wani kulle-kulle da shaidanu suke yi wa mutane shine babban su mai ba su umarni akan wannan sauraka shi suke wa aiki don haka koda an ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan ana nufin iblis to abin da yana nufin duka shaidanu saboda duk shaidanun da ma'aikatansa ne shi suke wa aiki don haka aka jingina abin zuwa gare shi kamar an jingina zuwa gare sauran ne gaba daya Allah ce innahu lakum aduwwun mubin shaitan mai adawa ne gare ku mabayyani hu, inna galibi inna idan ta zo tana karfafa magana a larabci kuma aka karfafa magana ana yi wa mutumin da yake shakka ne ko yake wato ko yake inkari mutumin da bai yarda da abu ba ko ko a yake kai kawo abin ko haka yake ko ba haka yake ba shi ake kara karawa inna a cikin magana dan a nuna masa cewa maganar nan tabbas haka take Haƙiƙa haka maganar take to anan za mu ga an ce inda hu shi lalle shi dan, tabbas shi dan, aduwun lakum aduwun gobe mai maƙiye ne bayani gare ku babu wanda yake shakka akan adawar dan ga dan adam hatta mushrikai hatta mushrikai da ake fuskantar da magana zuwa gare su a lokacin su ma sun yarda shaidan bakin su shi yasa ma suke jifan shaidan ba suna jifan jamra ba an sun je haji a jahiliya suka je haji suna da su jifa wa suke jifa shaidan sauraka su ma sun yarda cewa shaidan shaidan shaidan makiyin su ne balle kuma mumini shi kam ya fi kowa yarda da cewa shaidan makiyin su ne to idan har abin haka yake idan me za a sa inda a cikin magana bai kamata ka'ida ta maganganunmu da yau da gobe musa inda a cikin magana da mun tabbata ba wani mai shakka a kanta shi ne malamai suke cewa a nan inda an sa ta littaki litanzilin gairin mutaraddid fil manzilatar an ɗauki wanda baya shakka an shi kamar mai shakka idan kana yin abu da kasan zai cuce ka amma kake fuskantar wannan abin ka dage kana yin sa to ka zama kamar wanda bai yarda da tana cutar da shi da kai da wanda bai yarda abin da cutarwa ba kun zama daya ba ku da bambanci saboda haka mutanen da suke bin hanyar shedan gadan-gadan ko da suna jin shedan su ne daidai yake da wanda kamar sun ce ba su yarda da shedan ba kamar ka ga mutum wato ya raja akan sabon Allah wa'azin duniya an masa amma ko a jikinsa sai ce kai wani kamar baka yadda akwai tashin alkiyama ba kamar baka yadda wato halinsa da tabi'unsa da ɗabi'unsa sun kai har kana ma ganin kamar ma bai yadda ba tunda shi da wanda bai yadda ba duk ɗaya ne tun ya su kwana ya nufi inda zai halaka ana gaya masa halaka halaka amma ya ƙi dawowa ai za ka ɗauka cewa bai yadda da abin da ake gaya masa ba ne in ya yadda bai kamata ya ci gaba da tafiyar ba to irin yadda mushirkai din suka sanya hanyoyin shaidan a gaba suna bi ta hanyar bautar wani Allah ta hanyar kiran wani Allah ta hanyar haramta abinda Allah bai haramta musu ba da halatta abinda Allah haramta musu sai ya zama da kabar ba sai da shedan ne ba sannan kuma abinda zuciyar mu take saka mana yayin da zuciyar mutum za ta saka masa sharri ta saka masa wani mummunan abu a karan farko baya kawo wato shedan da yake sashi yana ganin ai tunaninsa ne fikirarsa ce saboda haka ya zai dauki kansa mai kansa tare da cewa kuma wannan sake-sake duk daga shedan ne وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فك الشيطان ne yake mutum waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas amma a lokacin da kake tunanin baka kawo batun shaidan kana kawo cewa wani tunanin ka kake yi wata fikirar kace wata dabara kace haka ba ka dauka a cikin harkar shaidan kake ba tare da cewa kuma wannan abin daga shaidan ne to kaga akwai bukatar anana ta maka tare da karfafa maka cewa shedan fa makiyinka ne wannan abin da kake yi din nan wannan abin da kake sai zuciya kake saka maka daga shedan ne domin kuwa ita ita zuciya wato annas zamu ga a wasu gurare Allah subhanahu wataala ya kira inna nafsa la amaratun bisu annas saboda saboda ita ce shedan yake wasa da ita saboda haka har ta saka masa abin da yake na cutarwa ba tare da yaya da cutarwa yake ba kuma shaidan tun daga halittarsa halittarsa ba irin tamu bace halittarsa khalaqtani min dare wa khalaqtahu min tin saboda shi da wuta aka yi shi don shaidanu unsurin sinadarin halittar su wuta ne sinadarin halin mutafo ne saboda sinadarin ba ɗaya ne, ba ɗaya ne. ka ɗauki tabo ka sura cikin wuta ko da zai saboda ka haduwarka da shedan cutuwa ce za ta baka duk abin da zai kuma cutar da kai haduwarka da shi ta cutar da kai to ya zama ya zama ya zama bai kamata ka kusance shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa shedan ya tarabbasu bai da dawai haƙonmu yake dakonmu yake ya zai ya cutar da mu Allah subhanahu wataala ya gaya mana la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yughayyirunna wa la yubtikunna adhana al-an'am wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah haka ya rika zai a gaban ubangiji subhanahu ta'ala. cewa ba zai kare dan adam ba la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na ya gira gona a cikin bayinka ba zai kare su ba saboda ka tun a gaban Allah ya dau wani alkawari yi wannan rantsuwa cewa ba zai kyale dan adam ba أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني kan يوم قيامة ya taho. إلا قليلا haka ya rika gaya wa ya rika rantsuwa da girman ubangiji da izzarsa la ugu a ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin haka shedan mai bayyana kiyayya ne a nan za mu ga Allah ce mubin mai bayyana ƙiyayya wasu malamai suna ganin al-mubin abinda ake nufi zahirul adawa wanda adawarsa take fili shaidan adawarsa a fili take shine ma'anar mubin wato maki ne bayyananni bayyanarsa kuwa shine wannan maganganu da ya rika furtawa da tarihin da Allah ya bamu labarin sa da Allah ya bamu da Annabi Adam alayhis salam da abinda yayi tun farkon halittar dan Adam tun Annabi Adam alayhis salam kafin a busa masa rai ɗan ya fara jin haushinsa tun yana yankunsa ba a busa masa rai ba amma ya fara jin haushin haushin annabi Sau da haka kiyayyarsa a bayyana take aka shi ɗan, ba wai shi yake bayyana kiyayyar ba shi yasa suka ce wannan abana ce amma bi ma'ana bana abana ce wata ta fara da alif ba amma abana ce al'abana ce bi ma'ana bana allazim ba al-muta'addi ba ce shaidan mai kiyayya ne mabayyani wato a bayyana kiyayyarsa take amma ba shi yake bayyana kiyayyar ba shaidan ai baya zuwa maka a matsayin maki ba wanda shaidan ya je masa a matsayin shi makiyinsa ne tun farkon al'amari ai a matsayin mai nasiha a matsayin mai nasiha je wa annabi an wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin har da rantsuwa da Allah shi fa yana cikin masu musulunci saboda haka ya zo da wannan ba ya da shidan ya zo masa da sunansa na shida ce ni shidan ne kai kaza kai a sai da ya sa maka wasu wasi kuma yana nuna maka cewa abin da za ka yi masu ka ce ka duba maka gani abin da za ka yi kakka cuci kanka kakka cuci kanka kuma abin da ba kai kaɗai da jama'a suna yi eh? ba ka ga wani wane da yake kaza ba ka gaita ya zama ba eh da haka uktulu musu a wutsara mu arzani ya kudu na kuma wajen abinku wata kono mai yi kuma salihi ba bai da tuya yake ku kashe ku jefar da shi ku daga ba sai ku tuba ku zama mutanen kirki saboda haka kaga ai ba zai zo da matsayin a matsayin mai gaba ba shi yasa wasu suka ce mubinun anan da abana ce bi ma'ana bana ma'ana mai kiyaye sa ya ce amma shi in ya zo a masoyi yake zo maka a masoyinka mai nasiha shi yasa ka ga Allah ta ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah ba aduwa wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina innahu muttakhadhu shayatin awliya fa shaytan yana zuwa masa a matsayin masoyin su ne mai jibinta al'amuran su ne a haka yake zuwa daga nan ne za su rungume shi shikenan sai ya batar da su ne Allah subhanahu wataala yake cewa kada ku bi hanyar shaytan kada ku bi hanyarsa hanyar da mabiyansa suka biya batar da su ita ce ya kirawo ku ku aikata abin da ya saba wa da'a ga Allah subhanahu wataala ku haramta abin da Allah bai haramta muku ba ku halatta abin da Allah ya haramta muku yana kiran ku ku ci abin da yake kazanta ne abin da yake cuta ne ku bar abin da yake daddada na halal kada ku yi masa kada ku yi masa biyayya domin biyayya sabai a fili take a hankali a hankali zai ja ku zuwa ga halaka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce qad khasira alladhina qatalu awladahum bighayri safahan bighayri ilm wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dallu wa muhtadin Allah ce qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilm wadanda suka kashe ƴaƴansu haka nan dan wauta dan jahilci da wauta ba bisa ilimi ba sun sun yi asara sun cuci kansu wa haramu ma razaqahumullah suka haramta wa kansu abinda Allah ya azanta musu su duba wasu dabbobi su ware su suke wannan dabbar ta kaza ce wannan ta kaza ce ba za a ci daman ta ba za a hau ba za a hau ta ba ba za a taba ta ba za a sake ta ta yi ta kiwo ko in ta mutu suwa da ba za su ci ba sai suwa ne kuna haramta abinda Allah ya zance qaddallu wa makanu muhtadi sun bace ba su zama su dillu ba har inda yake cewa min al-anami hamulatan wa farsha kulu min tayyibati kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin daga cikin dabbobi akwai hamula wacce ake dora mata kayan dabba wacce ke babba kamar shanu kamar raƙuma akwai farshen wacce ake kananan dabbobi wanda kuke ci Allah ce ku ci daga abin da Allah ya azurta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin da na shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi maki ne bayyana ne gare ku anan Allah subhanahu wataala ya isharar zuwa ga yayi hani zuwa ga abi hanyoyi taku taku na shaytan dan ya nuna cewa abubuwan da Allah ya haramta in aka kiyasta su aka kwatanta su da abubuwan da Allah ya halatta ɗan kaɗan ne ba su da yawa saboda haka sai ya kwatanta abubuwan da shi ɗan yake kiran mutane su yi na haram da khutuwat kan khutuwatun bi a aqd kamar ga kasa na fili tau fallau yau sai kuka batta sai kuka kuna bin takun ɗan iya ɗan inda ya taka ga ƙasa nan da fadinta mil miliyoyin milamilai sama da ƙasa da tudu da kwai da teku da ƙoramai da bishiyu duk faɗin ƙasar nan tana cikin sai'a da ubangiji su wani wata'ala ya halatta ko fam famshu huwa lalai khalaqalakum ko aga zalulan famshu fi ha wa kuro min rizqihi wa ilayhi nushur arzikin gashi na tiyawa abubuwan da Allah ya halatta ku amma haramun din ɗan kaɗan ne Ɗan kaɗan ne khutuwat ne taku ne taku ne ɗan taku ne kaɗan to amma shaidan sai ya rufe ma mutane ido daga wannan faɗaɗan farfadiyar duniyar da Allah ya buɗa sai ya ce bi wannan kutsuwa ɗin shi ya zaga masu rajin yanci yancin ɗan adam a bar ɗan adam ya yi kaza a bar ya yi kaza kullum waɗannan yan kutsuwa ɗin ake ƙoƙarin jefa ɗan adam a ciki a rufe ido daga wannan guraren da yake da faɗi sai a tul'arku sai a zuwa zuwa ‘yan taku ‘yan taku ‘yan taku na shida saboda haka an raba shi da almubahul wasi hmm. an mai da shi yana rayuwa cikin ta shaitan shi yasa galibi shaitan na jan hankalin mutane ne zuwa ga abin da aka haramta musu har da cewa halal din shi ya fi yawa shi yasa za mu ga Allah ta wa kad fassara lakum ma harrama amma bai ce wa qad fassallakum ma ahalla alaikum ba saboda ya fi ƙarfin a yi bayaninsa saboda yawan amma haramun din yan kaɗan ne ke yasa ake bayanin su dalla dalla abu kaza eh haram ne abu kaza haram ne abu kaza haram ne abu ka kaza haram ne hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum kuma zuwa ƙarshe ce wa uhilla lakum ma wara zaliku. an ba su da iyaka saboda ka wannan haramun ɗin dan kaɗan ku yi hakuri mana gashi nan halal din ba iyaka bai ishe ku ba sai ku dawo kulle kanku a cikin khutuwati shaitan da sunan yancin dan adam idan yancin dan adam yake ka kulle kanka a cikin khutuwati shaitan ya da ka cikin wani dan kukumi wani dan kuttu ya rufe ka a ciki kuma ka ce kana kai dan haƙƙin dan adam za ka shi shaitan yana raba mutum da yancin sani ba wai yana samun musu da yancinsa ba wanda yake kokarin ya koma zuwa ga wannan kutuwa din to ana raba sa da yancin sa a mai da shi ya zama bawan shedan shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamis ta isa takas fa idza shika falan taqash da zama bawa ne na wannan na wannan haramun din yayyar yayyar dan abana shedan ga dan adam mataki mataki ce kiyayyar shaidan ga dan adam da ake kiyayyar da ta kowace kiyayya ita ce kiyayyar da wanda yake kiyayyar da kai shi ba amfana zai ba ba da wani amfanin da zai cimma tsabar kiyayya ce amma in ya ya saka kayi abin ko yayi maka kaidi ya maka makirci shi fa ba zai amfana da komai ba to wani ita ce kiyayyar iblis shi kiyayyar iblis me zai amfana in ya fitar da kai ba da zai amfana man kana li alaikum min sultan إلا أن دعوتكم وما لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفين shi kansa ya san ba za su amfani shi ba don yau ya ja mutane duk sun bace za su wuta za su fasa Allah ya fasa kuna shi ba za su taimake shi ba ana bai musu rikin kun ni ba zan taimaka muku ba wa ma antum bi musrikhi kuma ba za ku taimaka ba fa kawai ni dai na ja ku ne kawai na na batar to wannan ita ce ita ce a'la maratibul adawa kiyaye da kowace ƙiyayya, ƙiyayyar da wanda zai maka kiyayyar yana yin ta ba dan ya amfana ba akwai wanda yana kiyayya amma a karkashin ƙiyayyar nan akwai wani benefit da yake samu eh, yana kiyayya irin kai a ture kashi ya hau ko in wani ne wani matsayi ne shi ya rasa a kai ka rasa shi ya samu in wani ciniki ne a fasa yi da kai a yi da shi ko? to kaga kaga wannan kiyayya ce amma ba ta kai waccan ba shi kiyayya ce na yi da wada watakila in ya kula ba a amfani a cikin ya daina in ya kula ba zai mori komai ba a cikin kiyayyar ya daina ba kuma wani abu aka yi masa ba akwai kiyayyar da wani abu aka yi masa yana sai huci huce wani haushi ne an taba nashi ko an taɓa yi masa wani wulakanci bare ce bare bare ya huce haushinsa kaga anan shi ma akwai wani sabab da ya sa yake maka kiyaye akwai wani benefit da zai samu na ya ga ya huce haushinsa amma kiyaye iblis ta huce na shi kiyaye iblis kawai yana yin ta ne haka nan ba wata ba wani amfani da zai samu a cikin ta shi yasa sa take a fili ce innahu adu gobe adawa sa take a fili ba ta buƙatar a yi maka wani bayani amma duk da haka Allah ya rika gargadin dan adam da ya kula da shedan saboda shedan ba zai zo masa a shedan din ba ba zai zo masa a makiyin ba zai zo masa akan wani wanda yake kokarin ya nuna masa maslaharsa abinda idan yayi zai abinda zai samu wani amfani a daga wannan ayar za mu fahimci kenan dukkan wani abin da yake haram duk wani abin da yake haram to shedan yana aikata shi shi ake aikatawa in dai yana daidai da ɗabi'arsa sai dai abin da ba ɗabi'arsa ba ce ya saba wa ɗabi'arsa amma dai yana daidai da ɗabi'arsa zai shi yasa za ka ga shari'a a gurare guda da dama tana hana wasu abubuwa sai a ce saboda shi ɗan yana ne eh, shari'a ta ce kada mutum ya ci da hagu saboda shi ɗan yana ci da hagu kada ka tafi da takalmi ɗaya sau ɗaya shi ɗan yana tafiya ne da takalmi ɗaya ka sa takalman ka biyu ko ku ce biyu saboda za ya nuna kenan duk shi yasa a wasu malamai suka tafi akan cewa dukkan abin da aka ce shedan yana yi to aikata shi haramun inda an ce min fere shedan to aikata shi haramun shi yasa anan Allah ya kirawo ayyukan haramun din khudwatu shedan hanyoyin da shedan yake bi saboda haka duk abin da aka ce shedan yana yi kai ka kai wasu malamai suka ce to tunda an ce shedan yana yi wannan alama ce da take nuna wannan hannun na haramci ne da ba na karhanci ba na haramci ne saboda khatawatu shaytan din a'malu wa nufi ayyukansa wasu daga cikin magabata sun yi irin wannan tafsirin an samu wannan daga Abdullahi dan Abbas yana cewa khutuwatu shaytan yace amalu aikin shaytan tabari ya fitar da wannan a cikin tafsirinsa haka nan wanda ya inganta daga mujahid almajirinsa da katada su ma sun ce kutuwatu shaitan ana fi khataya laifukan da yake wasu daga cikin magabata sun sanya cewa dukkan wani abin da ɗan adam zai haramta wa kansa sabanin halaccin da Allah ya masa Allah ne ya halatta maka abu sai ka haramta wa kanka ba kuma wani da ba da wani nasi ba to wani yana cikin kutuwa ta shaitan ibn mas'ud da wani su sun yi wannan tafsirin imam tabari al a sunan al-kubra ya rawaito hadisin abin duha an masruk yake cewa an kawo abdullah hansa hansa ce aka soya ta sai aka kawo masa sai kama yana ci sai ya ce wa mutane da suke wunsa, kuma zo kuma zo a ci sai kowa ya mazo sai wani mutum ya ja da baya ana ci shi ya ci abdullahi ce ma sha'anuk me ya hana ba za ka zo ka ci tare da mu ba sai in ne haramta dir'a na haramta wa kaina cin soyayyar hanza, ba zan ci hanza ba sai a sai abdullahi da masu ya ce haza min ta shefa ƙudu wa ƙudu wannan yana daga cikin ta shefa matsokaci wa kafir yamina ka je kai kafara kai kafara rantuwa sannan sai karanta masa fadar Allah ya yi wallazina amanu la tuhadimu tayyibati ma ahalla Allah kada ku haramta dadadan abubuwan da Allah ya halatta mu haka nan Abu Bijlas Lahid ibn Ubayd shi ma ya fassara fadar Allah wala tattabi khutuwati shaytan qala hiya an-nuzur fil ma'asi mutum yayi bakanci akan abin da ke saban Allah ne da ba kancan saman Allah in Allah ya ba shi abu kaza abu kaza zai kirawo maka ɗadar maraya a cashi kaga wannan ba ba na gurbani da ya dace in ya yi irin wannan to ya bi kutuwatu shefa Allah ce inda ba inna kun bi su sui wal fahsha kadai wato yana umarta ku ne da mummunan abu yana umarta ku ne da alfasha a can baya Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan me yasa ya hana mu bayanin shaitan ce inna hu lakum mu bi? saboda shaitan mabayyana maki ne mabayyane gare ku ko maki ne mai bayyana adawa wanda ya bayyana adawa sa gare ku <laughs> wannan illa ce wato dalili ne da yasa aka ce kan mubin inna hu lakum mu bi? sai kuma Allah ya sake cewa inna ma ya'murukum bisu wato illatul illatul illati me yasa ya zama maki ku ne mai bayyana adawa sagari kuma ya sa ya zama haka saboda inda ma ya amuru bisu wal fasha saboda abin da yake umarta ku da shi mummunan abu yake umarta ku da shi wal fasha yana umarta ku da aikin al fasha asu shine kullu ma ya abin kullu sharrin yasu'u al insan duk abin da zaka yi mana kyau da zai dawo ya bakanta maka ya cutar da kai shine asu yana cewa as yana cewa sau duk wani abin da za ka yi daga baya ka zo ka ji ba dadi ko ka tutu shine asu. su shine laifin da ya kai matuka ma tanaha qubhu min al laifin da wato yayi muni matuka kamar zina kamar duwadi kamar kisa kisan rai mashan giya wanda suna cikin alfasha suna cikin alfasha wannan alfasha azafin alkhas ne al'am asu yana cikin asu tunda wani abu ne da idan in zaka zai munana maka amma aka ware shi da ambatu saboda asu din ya kunshi da manyan da kananan duka sun shiga cikin asu amma alfasha ana nufin manya wanda munin su ya kai inda ya kai saboda ka wannan ba ta ta'kidi bane kowanne zama zaman kansa yake akwai malaman da suka ce alfasha din shine aso aso din shine alfasha kuma Allah ya adafin wannan akan wannan ba dan suna abu ɗaya kawai ba a alfasha laifuka manya-manya waɗanda su ya kai matuka shi inda ma ya amuru ku shaidan ne kawai yake umarta ku wato yana umarta ku ne kawai sanda shaidan yake maka wasu wasi ba umarta kai ki ba ba za ka biya ya ce ina umarta kai ka za ka Allah ya kira wannan wasan da umarni saboda me kai ka zama kamar wanda yake karɓar umarni ne da gare shi yayin da ka bi wasan da ya maka sake sake da ya maka kamar ka karɓi umarni ne ya zama shi ne al'amiru kai ne al'amuru shi yasa kai amfani da kalmar ya amuru tuna a ya amuru kalmar amara da larabci ne a baka umarni a ce je ka yi kaza ba wanda yake ganin shaidan sanda zai ce da shi kai kaza sai dai ji waswasi wani abu ya saka masa wani abu a zuciya to wannan sakon da yake baka a zuciya shine umarni <coughs> mu'amalar ka da shi <coughs> ta hanyar ka bi shi akan wannan waswasin daidai take da mu'amalar wanda yake bin umarnin wani na sama da shi shi yasa aka kira abin ya muru kuma dan a nuna maka munin abu a ce kai yanzu daga gurin shaidan kake karɓa umarnin umarni ai abu ya lalace ce shi ne mai baka umarni shi ne mai cewa yi kaza kakka yi kaza yi kaza za ka kalmar ya amuru anan don ta kara fito maka da munin aikata laifuffuka ko saba wa Allah kada saba wa Allah to kabi kabi kabi abin da yake aiki ne na shida. Allah ce wa an taqulu an Allah ma la ta'lamun ko kuma ku faɗi wani abin da ba ku da ilimi a kansa ku dangana wa Allah shirkai lokacin da ayat ta sauka suna da irin wannan abubuwa da yawa suna da san ibadu iri iri iri iri wanda Allah bai sa su ba sun mai da su bautar Allah sun jingina abubuwa da yawa sun ce Allah ne ya umarci so idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'a wallahu amarna biha in suka yi alfasha aka yi a azi sai su ce haka muka ga iyayenmu suna yi kuma haka Allah ya umarce mu haka sai su jingina wa Allah wannan mummunan abu da suke yi Allah subhanahu wataala a wani wuri yake cewa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adhabun alim kada saboda abinda har harsunan ku suke sifantawa na ƙarya suke bayanin sai na ƙarya ku rika cewa kaza halal ne kaza haram ne dan kawai ku yi wa Allah kage ƙarya ku jingina wa Allah ce lalle waɗanda suke kagar ƙarya su jingina wa Allah ba za su taɓa rahota ba dan jin daɗi ne kaɗan na nan duniya wala hum azabun Ali sannan su azaba mai radadi da take jiran su shi yasa a can baya a cikin suratu al-a'raf ce inda ma ya'muru wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha Allah ya mai ruza musu martani qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun ce Allah baya umarni da al fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun yanzu ku rika magana abinda ba ku da ilimi akan sa kuma kuna jingina wa Allah subhanahu wataala ah, al-allamatu saidi cikin tafsirinsa yake cewa a ƙarƙashin wannan faɗar Allah wa an taƙulu Allah ma la ta'lamu alqawlu ala Allah bila ilmin fi shar'ihi wa qadrihi mutum yayi magana ba da ilimi ba akan abin da ya shafi shari'a ko abin da ya shafi kaddarar ubangiji ya shiga cikin wannan wannan aya haka nan faman wasafa Allah bi ghairi ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu haka nan wanda zai sifanta Allah da abinda Allah bai sifanta kansa da shi ba abinda manzansa bai sifanta shi da shi ba ko ya kore wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa da kansa shi ko ya tabbatar wa da Allah abinda Allah ya kore wa kansa faqad qala ala Allah bil ilm ya bada abinda ba ya da ilimi ya jingina wa Allah saboda ka ba a tabbatar wa da Allah wata sifa sai sifar da ya tabbatar wa kansa ba a kore wa Allah wata sifa da ya tabbatar wa da kansa wannan sifa ba a tabbatar masa da sifar da ya kore wa kansa ka tabbatar masa da sifar da ya sifanta kansa ka kore masa sifar da ya kore wa kansa kada ka tabbatar masa sifar da bai tabbatar wa kansa ba sauraka duk sifofin Allah inda suke in kai tawilin su ka canza su kai canza musu ma'ana kace zani, ka kace Allah ya sifantu da wannan sifar to ka sifanta Allah da abin da bai shi ya sifanta kansa da shi ba haka nan wanda zai ce Allah yana da kini ko ya wasu kishiyoyi tare da Allah yana bauta musu yana neman kusanci da su wajen Allah to shi ma faqad qala ala Allah bil ilm ya faɗi magana ya jingina wa Allah ba bisa ilimi ba Hakanan wanda zai ce inna Allah ahalla kaza aw harrama kaza aw amara bi kaza aw naha an kaza mutumin da zai ce Allah ya umar ya halatta kaza ko ya haramta kaza ko ya yi umarni da kaza ko ya hana kaza bi ghairi basira amma ba tare da wata hujja ba faqad qala ala Allah bil ilm to shi ma ya faɗi magana ba da ilimi ba ya jingina wa Allah wa man qala Allah khalaqa hadha as-sinfa min al-makhluqat lil illati al bila burhanin lahu bi zalika faqad qala ala Allah bil ilm haka nan wanda zai duba wata halitta ya ce Allah ya yi ta ne saboda kaza ba tare da hujja ba ya ce Allah ya yi abu kaza saboda abu kaza ba tare da wani burhani ba to shi ma kala alallahi bil'ayi ya jingina wani abu ya jingina wa Allah wani abu ba da ilimi ba haka nan wa min a'zamil qawli ala Allah bila ilm an yata'awwala al-muta'awwilu kalamahu aw kalama rasulih ala ma'ani isqalaha isqalaha 'alayha ta'ifatun min ta'ifat talal haka nan yace wanda zai dauki maganar Allah ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi ya bankara ta dan ta tafi da wani yare na wasu kungiyoyi batattu ya dora maganar Allah akan wata magana ta wasu batattun mutane dan su tafi tare shi ma wannan kala Allah bil Za mu ga akwai kungiyoyi da suke dauko wasu musalaha su ƙirƙiro wasu abubuwan su sai ƙoƙarin kuma samu musu wasu nasi sai a bankara nasin a ce wannan nasin nan abin yake nufi har da cewa ba haka Allah ya faɗa ba to wannan shi ma ya shiga karkashin qala ala allah bil ilm al qawlu ala allah bil al qawlu ala ilm mataki uku ne al qawlu ala allah bil ilm mutun ya faɗa abu da ilimi allah ya faɗa manzansa ya faɗa to mutum ya faɗi wannan shine ya kuma akwai alƙawlu ala Allah bi khilafi ma qal Allah ce kaza shi kuma ya warware ya kana shi kaga hannun rigayi Allah ya faɗi abin shi kuma sai faɗi akasinsa to kaga wannan alqawlu ala Allah khilafa ma qala sannan alqawlu ala Allah bima la ya'lamu annahu qalahu aw lam yaqul ka faɗi abu baka sani ba Allah ya faɗi abin ko bai faɗa ba ka ce Allah ya faɗi kun ga mataki uku ne mataki na farko shine kawai ya halatta ka faɗi abin da ka san Allah ya faɗa shi Allah ya faɗi kaza ya faɗi kaza kuma ya faɗa annabinsa ya faɗa shikenan wannan kafin ka faɗi abinda ka san Allah ya faɗi kishiyarsa wannan kai alƙawlu Allah bil ilmi ka faɗi abinda baka san Allah ya faɗi shi ko bai faɗi shi ba kawai ka zo ka ce Allah ma ya ce ka san irin wannan kullun zaka ji shi wasu sai ka ce Allah ma ya ce tashi in taimake ka Allah ma ya ce Allah saboda haka irin wannan kawai ka shaci abu kawai in ka ji ya maka daɗi ko a magana ce mai kyau magana ce mai ma'ana sai ka ce Allah ya ce ba haka ake in kai wannan to shi ma qulta Allah bila ilmi inda za a tsaye ka ce nuna aya ko nuna hadisi ba za ka iya to duk sanda za ka faɗi magana da ba ka da tabbas Allah ya faɗa ko bai faɗa ba to ka shiga cikin alqa'ili da Allah bila ilmi haka nan wanda zai ɗauki maganar Allah bai fahimce ta ba amma ya ta ƙoƙari sai ya nuna ya fahimta saboda yi ta yi kokari ya yi ta kokari ya zai zai babban karata ya zai fito da ma'adanta ya ta kokowa da ayoyin Allah wai zai na tafsiri kasan wannan ma wata matsala ce da ake fama da ita kuma kullum abin ƙara gaba yake ƙara gaba yake kullum waɗanda suke da'awar ilimin ƙara yawa suke kuma aka tashi da'awar ilimin ta kan alkurani za a fara gajin nan bala'in yake ta wajen tafsiri zai fara fitowa azumi ya zo ya yi tafsiri shi kenan tafsiri ibn ifemin alaihi rahmatullah ya ce wani abin mamaki da ya tabbati wani ya je wajen wani limami yawan masallaci ne ya ce ba tasa zai saki ta ka yi rubuta masa saki daya ya saki ta saki daya sai ce a sai ne rubuta masa saki biyu saboda Allah cewa at-talaqu marratan saki biyu ne Allah ce saki biyu ne yace to rubuta saki anan Allah yana magana sakin da ake kome a cikinsa guda biyu sakin farko saki da biyu su ake kome fa in tallaqaha wala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjataha abin da aka yi magana kenan amma shi ya dauka ana nufin saki baya kasa daga biyu ke tashi limamin masallaci ne ce ta wadda kaka a saudiya kenan <laughs> kwadai ka zo da kuma ya ja masa aya to balarabe ne ya ji an ce marrata ne dole ya ja amma marrata ne ɗin me yake nufi marratan ba da marratin marratan ba da marratin ne marratan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko ku faɗi wani abubuwan da Allah bai faɗa ba ku dangana wa Allah lokaci yayi zamu tsaya anan faɗa da daidai Allah ba mu lada inna muka da kuskure ubangiji ya ne wa ala